<laughs> yau Maududi na juma'a ya tattara ne a zaman eh, dadaro kusan me dadaro mace ta bar gidan iyayenta zo tare a ɗakin namiji su yi kuma zama irin zaman da mata da miji ya kamata su yi amma fa mata zaman dadaron nan ba abin yi ba ne saboda bai kamata ki bar gidan iyayenki ba ki bar cikin jin daɗi kina cikin jin daɗi da walwala haka kawai ki tashi ki bar gidan iyayenki ki zo ki zauna wajen wani ƙato ya dinga dukanki dukan yau daban na safe daban na dare daban da daren ma wai ma abin wani takaici ya gama dukan ki kuma ya zo ya waki waye gindi ya ce saboda rashin kamun kai a kun ga ba zai yi ba to dan Allah irin waɗannan matan masu zaman dazuro ya kamata mu san ciwon kanmu wasu abubuwan da za su sa mace ta da mutuncinta kusan fi mata gul ne mu mata gul ne ko mu yan lalaba ne in mace ta zubar da mutuncinta shine mutuncinta zai zube idan mace ta ce ma namiji wani ka zan zo wurin dan zauna dan Allah idan baka da hali in so yau kai so ku yi ku je ku yi aure mana in ta ce a zo wajen ka ka ce a'a wace ka zauna a gidanku in aure yake so za mu yi to amma duka mu yanzu mazan da mata duk ba ni jin magana sai dai kawai Allah ya shirya wai shi in tambaye ki me yake samu a cikin zaman gidan dadaro tsakanin da Allah fa ci da sha da koyi ba abu abun da kika rasa a gidan iyaye ki idan aure ke so ko kuma cin gindi ke so ku yi aure mana ki je ki samu miji wanda yake son ki aure idan kika ce mishi kina so ya dinga cin ki tun daga safe har dare wallahi zai dinga cin ki kuma Allah ya dinga rubuta muku lada ba zan yi ba wancan fa wanda kika je kika zauna a ɗakin shi illa iyaka ya gama cin ki ya kama ya ta jigga gaja ka tazo. zo to saboda ne dan girman Allah mata ko mu san ciwon kanmu masu zaman dadara nan dan girman Allah an san wannan bidiyo ba ina ci musu mutunci bane ko kuma ina zagin su a shawara ce kuma kaɗan ce idan kun ɗauka to in goma ku ɗauka ba dama hausawa suna cewa iska yana wahalar da mai kayan kara ko ba haka ba don allah jama'a duk wanda ya kalla bidiyon nan nawa Assalamu alaikum sunana Fatima Khan kamar yadda kuka sani kar ku ɗauka ko kun ji kwana biyu na yi shiru ko na ji tsoron ku ne na daina magana ba zan fasa faɗa muku gaskiya ba wannan yar kwakule kwakule ne ya kamata ku daina shi ku ringa neman yan uwanku mata kuna lesbian har kina kakkama yar ki mace kina rungume ta kina kakkama ta duniya kina sa hoton ta status duniya tana gani da sunan kuma wai wai kuna lesbian ba kuma jin kunyan abin kuna lesbian ina wani daɗi tsakanin ki da mace da mace babu wani daɗi a tsakanin ku wai a ce mace tana neman mace wai har kuna jin daɗi kuna ma har kuna yin aure ku kuna jin daɗi babu wani daɗi babban abin da ya kamata ku yi ku yi aure ku rufe ku rufa ma kanku asiri ba ku zauna kuna rungume a kan titi ba ko kuna lesbian har kina kishi in kin ga an sa hoton wata a status ko wani abu ki ringa kishi sabida dama in kika ga mutum yana irin wannan abu dama kina yin lesbian din ne shi sa kike jin haushi an saka hoton wata a status ba a saka naki ba har ki ringa jin haushi ko to wallahi ku ji tsoron Allah ina tausaya muku ku ji tsoron Allah za ku mutu kuma za ku aure ku aihu ina gani in kuna da rabo kenan tunda abun ya riga ya zama ruwan dare yin lesbian ya kamata ku daina a lesbian